Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara, arba'in da ɗaya, sha shida da mita arba'in da tara da kuma mita sittin, da kuma kan kilo dubu ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Masu aroma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamai a tashar VOA Africa mita biyar, da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da alol da kuma niyya dukkan zango fm za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahouse.com ko kuma sashin hausa.com jama'a masu aron mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya tare da ladan ibrahim a yawa da kuma sauran abokan aiki sahaba imam aliyu ne ke marhabin lalai gare ku a wannan safiyar litinin 1 ga watan agusta shekara ta 2016 ga kanun labarai mai magana da yawun madugun 'yan tawayen sudan ta kudu rima cha ya yi kira ga kasashen duniya da kasu yadda da shugabancin taban deng dai mahaifin sojan amurka nan kaftin humayan khan ya yi kira ga shugabannin jam'iyyar republican da su ja kunnen dan takarar shugaban kasar su donald trump da ya daina amfani da sunan ɗansa wajen kamfe dubban 'yan kasan kongo ne suka yi cincirindo a wajen wani gangami a jiya lahadi domin su saurari yadda ɗaya daga cikin 'yan adawa ke kira ga joseph kabila da ya yi murabus daga watan disamba mai zuwa kanun labaran kenan abin da ake ciki dai mu da suke a nan yan wanda suke ƙarƙashin sector su suka samu nasarar shiga garuruwan da suke kan boda tsakanin najeriya da niger kakakin rundunar haɗin gwiwa na ƙasashe da ke yankin tafkin chadi kanal muhammad dole ga mutanenmu da watakila sun yarda da hidima ko abin harkan irin guraye da layu da kuma irin ko hacimai haka yan abubuwa dai da watakila a nan mu mukan gansu kamar wani abu ne wanda yake babu damuwa a kai saboda babu doka da ya hana to su dokar su ta hana shugaban hukumar hakin haji na najeriya barista abdullahi muktar muhammad da wasu hane da saudiya ta ce ba za ta lamunta a kansu daga maniyatan tambana ba za mu ji batun sulhu a pdp ibrahim alfahami na tafi da shirin ciki da gaskiya yanzu ga labaran duniya masu are assalamu alaikum mai magana da yawon madugun 'yan tawayen sudan ta kudu rick macha ya yi kira kasashen duniya da kar su yadda da shugabancin ta bank deng dai a matsayin wanda aka nada mataimakin shugaba salva ki mai magana da yawon na macha james gadek dag ya ce yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma tsakanin shugaba da mataimakinsa ya ruguje ne bayan da shi ki ya yanke shawarar nada bank deg a matsayin mataimakin shugaban kasa deng dai shine babban mai shiga tsakanin jam'iyyar sudan people liberation movement da gwamnati a birnin juba wanda hakan ya kawo ƙarshen rikicin da ke tsakanin sassan biyu james gadeg ya ce wannan yarjejeniyar ta ruguje ne sakamakon yakin da kasar ta sake tsundumawa yayin da ake ci gaba da fada a wasu yankunan babban birnin kasar na wato juba domin ko sojojin gwamnatin sun kai wa rundunar mace hari a cikin 'yan kwanakin da suka gabata kuma shugaba salbaki ya kare yarjejeniyar dakatar da buɗe wa juna wuta wannan ya sa ba wani sauran yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta in ji dak ɗin Daka ya ci gaba da cewa muna kira ga da a samu wata rundunar da za ta shiga tsakani domin ganin an kawo ƙarshen wannan al'amari. Ya ce amma kuma idan ba haka ba zai zame mana wajibi mu shiga cikin birnin na Juba domin karɓe ikon ƙasar. Faɗa dai ya sake barkewa ne tsakanin ƙasar ta Sudan ta kudu tsakanin magoya bayan salwaki da sa Rick Macha tun a cikin shekarar 2013 wanda ya dalilin mutuwar dubban mutane kano su sama da miliyan biyu suka rasa muhallinsu. mahaifin sojan amurka nan kaftin huma khani ya yi kira ga shugabannin jam'iyyar republican da su raba gari ko su yi allah wadai da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar donald trump saboda kalaman da ya yi da wasu mutane masu yawa suke fassarawa a zaman ƙoƙarin ƙaskantar da sadaukar da rai da ɗan saye a fagen daga da kuma na sauran musulmi da ke amurka baki ɗaya da yake magana cikin wasu shirye-shiryen talabijin da aka nuna a ƙasa baki ɗaya na amurka jiya ladi Hizir Khan ya kwatanta Trump a zaman mutumin da bai cancanci zama wannan shugaban wannan kyakkyawar ƙasa ba. Hakanan ya kira ɗan takarar na jam'iyyar Republican da cewa mugun mutum ne. Daga nan ya kira ga shugabannin jam'iyyar Majalisar Wakilan Amurka wato Mitch McConnell da kuma Paul Ryan su yi Allah wadai da ɗan takarar nasu. Wannan bawan Allah kan shi da matarsa Kazala mahaifiyar Captain Humayan Khan duniya ta san su ne a cikin satin da ya gabata lokacin da suka bayyana wajen gangamin jam'iyyar democrat inda suka yi bayani game da ɗansu wanda aka kashe a wani harin ƙunar baƙin wake a iraki kana kuma nan take suka jaddada goyon bayan su ga 'yar takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar democrat hillary clinton shi dai kan ɗan asalin ƙasar pakistan ne da ya zo nan amurka da a jawabi da ya yi mai sosa rai ga gangamin taron jam'iyyar democrat ya ce zai yi wahala a ce shi da iyalansa sun samu damar zuwa amurka ƙarƙashin irin tsarin da trump yake neman samarwa a manufofi na shige da fice labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurka da ke nan birnin washington dc dubban 'yan kasan congo ne suka yi cincirindo a wajen wani gangami a jiya lahadi domin saurari yadda ɗaya daga cikin 'yan adawa ke kira ga joseph kabila da ya yi murabus daga watan disamba mai zuwa atn tishikedi ya faɗa wa taron magoya bayansa cewa wajibi ne kabila ya tattara ya nasa ya nasa daga zuwa ranar 19 ga watan disamba domin barin ofis wa'adin mulkin sa dai na shugaba kabila ya ƙare amma wata kotu a ƙasar ta ce yana iya ci gaba da zama har sai an gudanar da zaɓe. shugaban yan adawa ya ce kabila na jan kafa ne kawai domin ya tsawaita tsawon mulkin nasa shi dai kabila tun a cikin shekarar 2001 yake kan karagar mulki kuma a bisa tsarin dokar kasar zango biyu ne kawai yake damar ya yi wannan kuma ya kawo karshe a cikin wannan shekarar sai dai su ma magoya bayan kabila sun gudanar da nasu taron a wani wuri a ranar juma'a a cikin birnin kinshasa inda suka kira da kabila ya ci gaba da kasancewa kan karagar mulki har na wani lokaci gwamnatin ƙasar siriya ta ce a shirye take ta sake koma kan teburin sulhu da 'yan tawaye da majalisar ɗinkin duniya ke ɗaukan ɗawainiyarsa a birnin geneva cikin ƙarshen wannan wata na agusta kuma gwamnati ta amince ta yi haka ba tare da ta ginde wasu sharuɗa ba ko kuma wato sa bakin wata ƙasa ba. a jiya la'ani daidai kamfanin dillancin labaran kasar ta siriya ta ya fidda wannan sanarwar bayan taron da ya ruwaito anya da maskar tsakanin tawagar majalisar ɗinkin duniya karkashin ramzi din ramzi da kuma mukaddashin ministan harkokin wajen ƙasar ta siriya wato faisal mcdad sai dai shi mcdad bai ba da cikakken bayani ba don haka har yanzu abin da bai fito fili ba shine ko tattaunawar ta ta cimma nasarar da ake bukata musamman akan makomar shugaban kasar bashar al-assad domin ko wannan shine karo na uku kenan da za a irin wannan tattaunawar yayin da kasashen yammacin turai ke cewa kamata ya yi asad ya bar karagar mulki domin ganin an cimma yarjejeniya mai dorewa amma shi asad ɗin da magoya bayansa musamman rasha sun dage sai dai ya ci gaba da riƙe madafin iko a cikin watan afrilu dai an kwashe sati biyu ana tattauna akan yadda za a samar da zaman lafiya amma hakan bai cimma nasara ba domin ko an gaza cimma matsaya akan matsayar shugaba asad wannan ya sa faɗa ya sake ɓarkewa tsakanin sassan biyu tawagar wasu mutane ashirin da ke dauke da bindiga cikin charge office a yerevan babban birnin kasar armenia sun miƙa kansu ga mahukuntan kasar wannan dai shine ya kawo ƙarshen zaman ɗarɗar da ake yi wanda kuma ya dalilin mutuwar 'yan sanda biyu da ma jama'a masu tarin yawa da suka ji rauni daban-daban labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc To madalla ƙasar Saudiya ta hana mahajjatan bana kai goro da wasu abubuwa a ƙasar, amma kamin mu kawo muku wannan rahoto rundunar haɗin gwiwa ta ƙasashe da ke yankin tafkin Chadi sun fafata da ƴan Boko Haram a yanki da ke kan iyakan Najeriya da jamhuriyar Nijar. Kamar yadda za ku ci gaban rahoton da Hassan Maina kaina ya aiko mana. Kakakin rundunar Kanar Muhammad Dole ya min karin bayani. Abin da ake ciki dai sojojinmu da suke a nan dan wanda suke karkashin sector 4 su suka samu nasarar shiga garuruwan da suke kan boda tsakanin Najeriya da Nijar. Wannan babban nasara ce domin an fatattaki su waɗannan 'yan Boko Haram da suke lallaɓe a ƙauyukan da suke zagaye da waɗannan wuraren. Wannan an samu nasarar wannan abin tare da taimakon sojojin sama na Niger yaji da Najeriya gaba daya. Maganar ma da ake ciki yanzu ƙarin bayani shine sojojin Najeriya na ƙarƙashin operation lafiya dole sun samu shiga ta matatun zauna daren dam suna ƙoƙarin su fitar da ron kewayen ƙauyukan da suke da zuwa ka sojojin eh, multinational joint task wato haɗin gwiwan rantarkin chadi da na eh, Najeriya na lafiya dole suna aiki tare. Duba da yadda dakarun haɗin gwiwar suka fitattaki mayakan na Boko Haram masana tsaro na fargabar sa iya sulalewa cikin kasashen wannan yanki su kuma ci gaba da tafka aika-aika amma hedikwatar tsaron najeriya ta ce a bangaranta babu wani fargaba don mayakan najeriya ta kan iyakoki suna nan cikin shirin kota kwana kamar yadda daraktan watsa labarai na yarkutar tsaron general rabi abubakar ke cewa kuma a wajen mun kara kara tabbatar cewa za mu dukkan duwari hanyoyi da suke gudu kuma da inda suke boyewa da sauransu mun kabar cewa mun rokin nashi domin tabbatar cewa mun kama a su inda su gudu sannan kuma akwai kyawun fahimta tsakanin mu da sauran jami'an tsaro na gane irin wa'annan wa'anda ke gudu da 'yan boko haram ko a 'yan kwanakin nan ma sai da babban hafsan tsaron Najeriya General Gabriel oloni shekin ya bayyana cewar suna dab da kawo ƙarshen mayakan na Boko Haram. Amma ƙwararre kan sha'anin tsaro, Aliko rashin Harun ya ce a yi taka tsantsan. ba wanda zai ce maka an gama da 'yan ta'adda cikin shekara biyu ko shekara uku. Ai kowane a coalition force na America da US da su na ɗin nan da suke yi a Syria da Iraki da su Libya da abuna. Ai kwanakin can sun bada lokaci za su janye daga Libya. Sai suka ce akan cewa ai sun ƙara lokaci daga nan zuwa wata shi. Abin da ɗauki lokaci a rika wannan yaƙi da su. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. a farkon makon gobe ne ake sa ran fara jigilar maniyyata aikin hajin bana daga Najeriya a wani taro da masu ruwa da tsaki na aikin hajin da aka yi a Abuja shugaban hukumar barista Abdullahi Muktar Muhammad ya ce Saudiya za ta tasa kayar duk mahajjaci da ya saba sharuɗan da ƙasar ta gindaya ga rahoton da Nasiru Adamu Likaya ya aiko. gabanin fara jigilar alazan najeriya dubu saba'in da shida a ranar takwas ga watan nan daga sokoto da alazan jihar zamfara hukumar alazan najeriya ta gargaɗi ta aikin yajin bana su guji shiga saudiya da goro ko wasu kasidu masu kunshe da lamuran siyasa ko nuna tsaurin ra'ayi a taron masu ruwa da tsaki na lamuran aikin hajjin shugaban hukumar barisa abdullahi muktar muhammad ya ce saudiya ta yi togaciya cewa za ta iya dawo da wanda aka samu da saba wannan umarnin da har ila ya hada da hana ɗaura guru laya ko daga ga mutanenmu da watakila sun yarda da hidima ko abin harkan irin guraye da laya layu da kuma irin ko hatimai haka yan abubuwa dai da watakila a nan mu mukan su kamar wani abu ne wanda yake babu damuwa a kai saboda babu doka da ya hana to su dokar su ta hana shi ma maganar shiga da guru ko laya to in za a tafi sai a ajiye shi a gidan Allah ya sa aka dawo lafiya kuma sai a dora a ci gaba da amfani da shi amma a can dai ba sa bukatar laya ko guru ko kuma wani abu dai da zai alakanta ko zai alamta wani abu ne na magani ko sihiri ko wani taimako da mutum zai amfani da shi so ina gani ganin yana da mahimmanci a duba eh, alhazai su masu kiyaye akan wannan wa uba eh, mun maganan cewa da hukumomin alhazai na ƙasa da na jihohi da dukkan alhazai to mu yi ƙoƙarin kiyaye shiga cunkoso saboda gudun abin da ya faru bara kuma mu kiyaye ka'ida na lokacin da aka bamu na abin da za mu yi akan lokaci a wuri kaza to mu yi ƙoƙarin kiyaye wannan lokacin kuma mu yi ƙoƙari mu yi guzurin cikakken abinci da za mu wato guzurin aljihunmu domin cin abinci mai lafiya saboda sai da lafiyan za a iya yin aikin hajji. Taron daidai gudana karkashin jagorancin Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar wanda ya tsunufi Alhaji Yaya Abubakar ya wakilta ya samu halartar manyan malamai irin su Sheikh Sa'idu Hassan Jingir da ya kira da yin guzurin tsoron Allah. Duk wanda za a aikin hajji akwai guzuri biyu da ake bukata gare shi. Guzuri na ɗaya tsoron Allah shine kololuwan guzuri. Guzuri na biyu abin da zai ci a can da shauran abubuwan da ka taso gare shi shi alhaji to ya zama ya tanaji wannan kuma nan gida ya bar gidansa ba sa kaka suka yi da abin da za su ci ko abin da za su sha ko abin da ya shafi biyan kuɗin lantarki da shauran duk abin da ka taso bayan baya nan ya shirya abin da yake ganin insha Allah iya kwanakin da zai yi har ma ya yi ƙari don saboda halin tafiya tana yiwa a tafi ana tsammanin kwana talatin a kai arba'in. Bare dai alazan Najeriya da dama na daga cikin alazan duniya da suka rasa ransu a hanyar tafiya jifar shaidan. Kazalika wasu alhazan ma guda shida na Najeriya na daga cikin waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a rikitowar kogiyar Gini a babban masallacin Ka'aba da aka yi sanya Saudiya dakatar da ba da kwangila ga kamfanin nan na Bin Laden a lokacin. Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. jam'iyyar pdp tana shirin gudanar da babban taro a tsakiyar wannan wata na augusta duk da rikici da jam'iyyar take fama da shi tsohon gwamnan jihar jigawa alhaji sulalamido ne ya bayyana haka ga wakilin sashen hausa mahmud wato mahmud ibrahim kuri bayan wani taro da dattijan jam'iyyar arewacin najeriya suka yi abin da ce shine dukkaninmu duk abin da nan gaba akan maganar siyasa mu kalle shi akan matsayin makomarsa akan yadda yara najeriya ba a zama irin kamar zaman murna kowa ne kama ba ana magana wannan kirista ana magana wannan kabila wannan kaza kaza wanda yake yana samun rahoton sau daga idan muka idan muka kaɗan to akalla ko ba komai duk inda yake za ka yi adalci duk inda ka je ko ina ka je za ga kamar kamar kamar kai ne kamar wato wani alƙiblar najeriya domin inda ka je da yarabawan da yan kudin kwazi ce eh wannan mutum nan mai adalci ne mai son yan uwansa ne inda ke domin ya da wannan siffa ta adalci to wannan abu shi muka yi kuma ya kawo kyakkyawar fahimta junanmu kuma an yi sulhu da yawan gaske abinda aka kawo yan shekaru na na bambanci bambance a dan ina ne a dan kaza ne a arne ne a musulmi ne a abin nan to duka dai magani sun Allah da saboda kan gaban zai magana shine to daga nan filin naje ta gyaru kenan wani abin da yake aka kenan saboda kan gaban an kawo mukamai tunda ana magana mukamai kudu da arewa to sai muka cewa to arewan akan adalci za mu samu da cewa in an saka shi ko daga ina to arewa ko daga kogi yake ko daga benue yake ko daga sokoto ko ko benue a ga jikinsa akwai wannan yanayin na arewacin adalci da arewan da yake mai san hakkin mutane. Kowa ta siyasa bana ta yi muna tarnaki. Ta ya matsarin munan kara ta ci da alhaki. Waye garin marashi haske za ya zame waki. Ban take gaskiya ba hili ni ka kariya. Kwalin kuriya na gwamna samun ka da sha barka da ɗawainiya. Yau ga sabon gani mu duba shi da jinkiri. Atishewa ta wuce da hancin ka ba gobiri. Shakar iska alhaji barkar ka da kokari. Girman kai ya hana a saya shi da kariya. Kwalin kurya na gwamna samun ka da muri. kamin wakar kabilu classic kun saurari tsohon gwamnan jihar Jigar hajji sule lamido za mu kawo muku ci gaban wannan hira cikin shirinmu na hantsi kuna tare da sashen hausa na murya amurka nan birnin washington dc karfe 1 da kusan minti 17 na dare wato karfe shida da kusan minti 17 agogon najeriya da niger da kamaru da chadi karfe 5 da minti 17 agogon ghana ga ibrahim alfahamed da shirinmu na gaba. Assalamu alaikum a yau za mu doshi batun ma'aikatan kamfanin har hada motocin steya nigeria limited wanda yake bauchi waɗanda yau kusan shekaru uku cif ba a biya su albashi ba balle batun sauran kudadensu na alawus a zamanin mulkin shugaba olusegun obasanjo na farko wato lokacin yana soja aka kafa wannan kamfani na harhaɗa motocin steya wanda marigayi janar shehu musa yar adu'a ya buɗe da kansa an kafa kamfanin nan tare da haɗin kan kamfanin steyr demla poch na ƙasar austria a zaman wani ɓangaren koyar da fasahar har haɗa motoci ga 'yan najeriya a wancan lokaci sai kamfanonin motoci daga ƙasashen waje su rika shigowa da ƙarafa na motocin ana haɗa komai daga ƙasa a najeriya kamfanin na steyr ya yi suna sosai wajen harhaɗa motocin tarakta na noma da kan motar jigilar kayayyaki ko kuma tirela da makamantansu. A shekara ta 2007 an sayar da wannan kamfanin harhaɗa motoci ma wani kamfani mai suna Scintilla a lokacin da gwamnatin Najeriya ta kadar da kamfanoni da kuma masana'antunta. Da farko abubuwa sun tafi babu tangarɗa sosai saboda akwai kuɗi da yawa a asusun wannan kamfani. to amma daga bisani sai abubuwan suka juya dalilin da har ya sa aka kori ɗaruruwan ma'aikata na wannan kamfani a steya duk da haka an bar wasu ma'aikatan su fiye da ɗari waɗanda a rubuce kuma a zahirance suna aiki ma wannan kamfani to amma a yau ana dab da cika shekaru uku ba a biya su albashi ba yau za mu faro da batunsu. a sunana comrade sani garba shugaban ma'aikatan kamfanin steya kamfanin hada motoci na steya da ke na cikin garin bauchi to me ke tafi da kai mun zo ne mu kawo kokenmu na game da matsaloli da ma'aikatanmu muka shiga na shekara da shekaru musamman abin da ya shafi bangare na albashi wanda a yanzu haka nake magana da muna bin albashin shekara biyu ta ma uce ta shiga na uku don rabonmu da albashi tun daga watan tara na 2013 har zuwa yau babu ko sisi a wani dalili to dalili shine su manajimen na wannan kamfani kullum sukan mana bayanin cewa basu da kuɗi ne basu da kuɗi ba mu san dalili ba tunda kamfanin nan an sayar musu ne dama kamfani ne na gwamnatin tarayya aka zo lokacin da ake cefanar da kayayyakin gwamnati aka sai da musu wannan kamfani suka karɓi wannan kamfanin to tun zuwan su dai abun haka muke ta fama babu yabo ba fallasa to kafin zuwa shekaru uku da suka wuce nan abun ya rage gaba daya mawaye aka sai da kamfanin wannan kamfanin ya musayar ma wasu gurubu ne da ake kiransu wai santila to wanda mun ya bincike musamman wani kamfani ne santilan abin ya gagara yawa wanda kuma shugabansu a ciki shine alhaji bello kirfi wazirin bauchi shine chairman na board na wannan kamfani sauran wanda suka shafi wanda suka sai wannan hannun jari wannan kamfanin ba mu san su ba to tun washe aka sayo da wannan kamfani ne tun shekara 2007 aka sai da wannan kamfani oh, kamfanin santila ne. eh ba kamfanin santila to wa suke biyan ku albashi daga lokacin da yake aka sai da hannun jarin kamfanin eh, lokacin da aka sai da hannun jarin kamfani da suka zo sun fara kokarin biyan mu albashi saboda sun zo sun samu munar kuɗi a ƙasa hmm. to tun da suka ɗauki wannan kuɗaɗen da muke da shi a ƙasa suka biya mu albashi da kuɗi ya ƙare kuma sai abu ya tsaya to da ya tsaya ko kuma kun ci gaba da aiki kwarai kuwa a yanzu haka da muke magana da kai ɗin nan mu muna nan muna kan aiki so amma a shekaran da ta gabata kusan karshen shekara a watan sha biyu mun zauna da manajimin aka yi magana aka samu wasu daga cikin ma'aikatan aka tura su hutun dole akan cewa kuɗin ya gagara ya musu nauyi saboda aka bi su rage saboda shi in an tura mutum hutun dole albashinsa ba duka ake biya ba so sai aka rage aka tunkuɗa wasu daga cikin mu hutun dole kamar mutane nawa ne wani bin ya shafa a takaice mutum sun kai saba'in wanda suke waje a matsayin suna hutun dole kuma ku nawa ne waɗanda yake kuke bin wa'annan basu suka na albashi a yanzu haka ma'aikatanmu ɗari ne da wani abu wanda da sun zo sun sami kuma mun kai mutum ɗari biyar amma kusan an sallami kowa saura mu wanda muka rage ɗari da wani abu a su hukumar gudanarwa na wannan kamfani da suka ga sun shiga cikin wannan hali yaya suke yi su kansu su gudanar da dan aikace-aikacen da ake yi tun da ke dai albashi ma ga biya eh, yanzu abin da ake shi ne a cikin traktoci da suka zo suka kawo in mun dan hada kadan aka dauka aka sayar to kuɗin da aka samu na traktor maimakon ya zama cewa eh an sa wasu a cikin an mai da shi hannun jari wasu kuma an ba ma'aikata to da a sai da kayan dai ya fita kuma ba san ina ne kuɗin yake yi ba so saboda haka mun yi iya kokarin mu bi sabu mu ga cewa eh wannan kuɗin ya fita amma abin ya gagara kuma a yanzu da nake maka magana nan kusan traktocin da suka kawo din sun kare saura kwaya goma sha ɗaya ne wanda yake a cikin factory din sai wanda ake gaya mana an so shi tun shekara 2012 wanda suna nan a lagos an gagara din su daga baya aka zo aka ce sun shiga damarish ma da a sai da su a matsayin gwanjo tukunna wai kamfanin ta je ta sake saya da suka saya kuma aka bar su a nan lagos din muka ce musu a ɗauko wannan traktocin a kawo su don muna da wuri da dai aje traktor dubu aka ɗauki wannan traktor kwaya ɗari ne da guda uku amma suna nan a lagos wanda hakan kuma ana biyan kuɗin haya miliyan takwas kowane wata wannan traktoci da aka ajiye wa yake biyan wannan kuɗi so da san management na wannan kamfanin so shine abun ya ƙara kulle mana kai muka rasa gane me ke faruwa ainihin uwar kamfanin dama aina yake ainihin war kamfanin tana austria ne mhm. to austria da suka zo suka janye sai suka bar mu to lokacin gwamnatin tarayya ita ta zo ta dauki nauyin kamfanin ana ci gaba saboda jihohin wasu daga cikin arewa maso jari a ciki mm. to sai zaman to su suke gudanar da ayyukan wannan kamfani lokacin da muke ƙarƙashin gwamnatin tarayya din kusan kashi hamsin na ayyukan ana gudanarwa ba tare da wani matsala ba so zuwan wa'annan din maimako ya to abin ya ci gaba kuma sai ya koma baya to kun taba zama da su domin a samu daidaito domin a warware wannan matsala na rashin biyan albashin ku mun zauna da su ba so ɗaya ba ba so biyu ba amma abin ya ci tura duk lokacin da muka zauna da su sai dai alkawari in muka zauna aka yi alkawarin kuma ba za a cika ba a yanzu haka nake maka magana mun yi alkawari da su sun gaya mana cewa e tabbas za su yi kokari su sama mana wani abu wanda mu mun ce musu ko ba duka aka biya ba ya zama to an rage ƙarshen watan tara ya gagara aka zo cikin watan goma muka kira su ya gagara muka sake hada su da national headquarters namu suka yi magana da su suka ce eh lallai ƙarshen watan goma nan da su san menene da a yi to yanzu muna cikin watan sha ɗaya amma abin har yanzu shiru wato rashin biyan albashin nan wasu bangare ne ko kuma rukuni ne na ma'aikata ta shafa wanda muka gani a zahirance shine kananan ma'aikata da sauran senior staff ma'aikatan muke tare su kusan kowa baya samu. albashi din don babu wanda za a ce ma gashi nan lalle ana biyan sa baya ga wannan zama da kuka da su kun sanar da gwamnatocin shiyar arewa maso gabas din nan akan wannan al'amari eh kwarai da gaske saboda dama matakin da muka dauka na farko bayan mun ga abin ya fara zama wani iri sai muka tafi wurin gwamnatin tarayya saboda akwai bpe brief for public enterprises wanda su ne hakokin sai da kamfanonin gwamnati ke hannunsu su mun same su muka rubuta musu takardu ta hannun mataimakin shugaban kasa a lokacin mm. uh, a kitignama Disambu. wanda ya ba su umarni cewa to su kira mu da mu da manajimin din mu tattauna a ga menene matsalan to aka zo aka zauna muka tattauna muka cimma matsaya da su wanda hakan ga takarda muna da shi a ƙasa wanda mun sa hannu tare da su mm. wanda cewa eh, lallai an cimma wasu matsaya da su zo su ɗauki. a lokacin ana bin wata goma sha uku suka yi to a nemo ko da wata goma a bamu sauran wata uku din daga baya a hankali a zo a sasanta yadda za a biya su ya gagara to a nan masu bpn suka ce to sun ba su ka'ida kan cewa tun da hannun jarin da aka zama kashi 70 bisa 100 to lallai su sai da kashi arba'in ma wasu wanda suka san su iya gudanar da kamfanin domin su shigo saboda bisa dukkan alamu kamfani ya fi karfin su don akwai binciken da muka sa akai mana a corporate affairs commission akan cewa shin wannan kamfanin da ma suka zo suka shi ita santila da suka sai wannan kamfanin suna da dama su sai wannan kamfanin to abun halinka da yanayi na ƙasar najeriya da muke ciki wannan kamfanin an zo an sai tun faru. wani kamfani da yake kaduna su ne wanda aka yi kaura motors su ne ainihin preferred bidders na wannan cinikin to abin ta zo ta juya sai aka ce an sayar ma santila to daga bincike da muka yi akwai ka'idan kuɗi wanda ya kamata a ce kamfani tana da shi kafin ta sayi kamfanin da yake da jari irin kamfanin steya hmm. amma wa'annan kamfanin ba su da kuɗin da iya rike rabin steya aka sai musu da shi bayan an sayar musu da shi a cikin dokoki wancan na farko an kare ka'idan an sayar musu ba tare da suna da kuɗin da za su iya rolin wannan kamfanin ba hmm. sun kuma sake sayan kamfanin ba ta technical partners don ba a sai da kamfani irin wannan sai an tabbatar lallai da ku samu ƙwararru daga waje wanda su ma aikinsu ne ya shafi wannan harkoki eh, da ya shafi harkokin moto ya zama to sun shigo ciki sun haɗa hannu da su a gudanar da kamfani to wa'annan din ma har yau nake maka maganar nan ko bature ɗaya wanda yake daga kasan waje wanda za su ce sun ɗauko sun zo da shi nan babu. sauraro za mu ci gaba da wannan batun a cikin shirin mu na gaba a madadin abdulwahab muhammad ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu lafiya to a gaida malam iro masu sauraro mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. To a takaicen dubban 'yan kasan Congo ne suka yi cincirindo a wajen wani gangami a jiya Lahadi domin sauraron yadda ɗaya daga cikin 'yan adawa ke kira ga Joseph Kabila da ya murabus daga watan Disamba mai zuwa idan Allah ya kai mu. ATN Tshisekedi ya faɗa wa taron magoya bayan cewa wajibi ne Kabila ya tattara ya nasa ya nasa daga yanzu zuwa 19 ga watan Disamba domin barin ofis. Tawagar wasu mutane ashirin ɗauke da bindiga cikin charge office a Yerevan babban birnin ƙasar Armenia sun mika kansu ga mahukuntan kasar. wannan dai shine ya kawo ƙarshen zaman ɗarɗar da aka yi wanda kuma ya dalilin mutuwar 'yan sanda biyu da ma jama'a masu tarin yawa da suka ji rauni daban-daban tawar ga waɗannan mutane masu ɗauke da bindiga dai su ne masu tsananin sukan gwamnatin ƙasar sun mika kai ne kwana ɗaya bayan da rundunar 'yan sandan ƙasar ta ce za ta afka musu a cikin ginin charge office ɗin da suka mamaye wannan rikicin da ya haifar da zanga-zanga a cikin babban birnin kasar inda dubban mutane suke goyon bayan su shugaban masu nuna kyamarsu ga gwamnati veruzahan avetisiyan ya faɗa wani ya faɗa wa wani kaɗan kafan yaɗa labarai na ƙasar cewa sun yanke shawarar kawo ƙarshen ƙiƙiƙaƙa ne bayan da 'yan sanda suka shiga cikin ginin da motar yaƙi mai magana da yawun madugun 'yan tawayen sudan ta kudu rig macha ya yi kira ga ƙasashen duniya da kasu yadda da shugabancin taban deng dai a matsayin wanda aka nada a mataimakin shugaban salva mai magana diyawun na macha james gadek dak ya ce yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma tsakanin shugaba da mataimakin nasa ya ruguje ne bayan da shiki ya yanke shawarar nada bank deg guy a matsayin mataimakin shugaban kasa dengdai shine babban mai shiga tsakanin jam'iyyar sudan people liberation movement da gwamnati a birnin juba wanda hakan ya kawo ƙarshen rikicin da ke tsakanin sassan biyu masu haro da ya samu kenan a daidai wannan lokaci sai kuma can da hantsi da ikon Allah za ku sake jimu da wasu sabbin shirye-shirye amma kamin mu yi sallama da kuma na ta wakilin sashen Hausa a jihar Bauchi Abdulwahab Muhammad murna samun ƙarin kyamace wacce aka rada suna jiya lahadi Allah ya raya ya sa ta ta kasance baiwarsa ta kwarai mu kuma mai tausayin iyaye da sauran bayansa yanzu a madadin ladan ibrahim a yawa wadda ya taya ni gabatar da shirin da cuba hero diodone da kula da akin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ya rika masa a nan ne sahabu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya